Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta litinin da fatan an waye gari cikin kushin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan kuma muna tafe da shirin nan na muryoyin masu saurare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 yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran ga muhimman kaninsu. Kasashen Iran da kuma Mali sun kudura aniyar ƙarfafa alakar da ke a tsakaninsu a bagage da dama wanzan musamman ta majalisar ɗinki duniya kan rikicin ƙasar libya ta gana da shugabannin da ke gaba da juna a libya wani bafalastine ya yi shahada yayin wani farmakin jami'an tsaron isra'ila a gabar yamma da kogin jordan don suka labaran kamar da za su zo muku kasashen iran da kuma mali sun kudiri aniyar karfafa alakar da ke a tsakanin su a fagage da dama bangarorin sun cimma wannan matsaya ce yayin ziyarar da ministan harkokin wajen kasar mali abdullahi diop ya kawo a nan birnin tehran yayin ziyarar tasa mr diop ya gana da takwaransa na iran hussein amir abdullahiyan inda iran din ta ce a shirye take ta yi musaya da mali a fannoni da dama da suka shafi kimiyya masana'antu kiwon lafiya da dai sauransu kasashen kuma sun tattauna kan batutuwan da suka shafi yankin da ma kasa da kasa da batutuwan da suka shafi alakar da ke a tsakaninsu a nasa bangare ministan harkokin wajen kasar ta mali ya ce kasarsa na fatan karfafa alaka da iran ta fuskar tattalin arziki da kuma kasuwanci sannan kuma ya gaci takwaran nasa na iran da ya ziyarci kasar ta mali cikin gajeren lokaci manzan musamman ta majalisar ɗinkin duniya kan rigacin kasar libya ta yi wata ganawa da shugabannin da ke gaba da juna a ƙasar madam stephanie williams ta yi kira ga dukkan bangarorin da su kai zuciya nesa domin shimfiɗa zaman lafiya a ƙasar. libya ta sake fadawa cikin rudani ne bayan da a ƙarshen makon jiya ta tsinci kanta da firaministoci guda biyu da ke ikirarin shugabancin gwamnatin tripoli lamarin da ya kara jefa kasar cikin rikicin shugabanci da rarrabuwar kai hakan ya zo ne bayan da majalisar dokokin kasar ta nada fati bashaga domin maye gurbin abdulhamid daiba wanda shi kuwa ya ce ba zai mika mulki ba sai ga gwamnatin da aka zaba majalisar ɗinkin duniya dai ta bakin manzonta ta buƙaci ɓangarorin da su mai da hankali wajen shirya zaɓukan ƙasar da za su kunshi kowa da kowa a cikin gajeren lokaci a watan disamban bara ne ya kamata libya ta shirya zaɓen shugaban ƙasar sai dai hakan bai yiwu ba to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran rahotanni daga palestinu na cewa wani matashi ya rasa ransa yayin wani farmaki da jami'an tsaron isra'ila suka kai a kusa da yankin jenin da ke gabar yamma da kogin jordan ma'aikatar kiwon lafiya ta palestino ita ma ta tabbatar da mutuwar matashin dan shekara sha bakwai mai suna muhammad abu sala kafar yar labarai ta wafa a palestino ta ce matashin ya rasa ransa ne sakamakon harbin bindiga lokacin farmakin da jami'an tsaron isra'ila suka kai a yankin tun da farko dai rahotanni daga yankin sun ce an yi ta ɗauki ba daɗi tsakanin jami'an tsaron isra'ila da kuma falastinawa da ke zanga-zangar adawa da wata ziyarar wani dan majalisar yahudawan sahayoniya a unguwar sheikh jarad da ke gabashin birnin qoris kuma jami'an tsaron na Isra'ila sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kuma harsashen roba wajen tarwatsa masu zanga-zangar da mutum 31 suka jikata. Hukumar kula da tattalin arzikin nahiyar Afirka ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNECA ta ce ana sa ran yarjejeniyar ciniki marar shinge ta nahiyar Afirka wato AFCFTA za ta kara haɓaka al'amuran sufuri tsakanin ƙasashen nahiyar da kusan kaso 50. hukumar ta bayyana cikin wata sanarwa cewa bangaren sufuri na nahiyar zai yi matukar amfana daga yarjejeniyar tana mai cewa kiyasin da aka yi a baya-bayan nan mai taken tasirin yarjejeniyar ciniki marar shinge ta nahiyar kan bukatar sufuri da ababen more rayuwa ya nuna cewa sama da kaso 25 na ribar da za a samu daga cinikayya tsakanin kasashen zai tafi ne ga bangaren sufuri kadai kuma kusan kaso 40 na karuwar hidimomin a nahiyar zai tafi ga bangaren ta ce nazarin da masana na bangaren makamashi da ababen more rayuwa da hidimomi na hukumar suka yi ya bayyana damar bakin zuba jari a bangaren na sufuri a cewar nazarin zuwa shekarar 2030 yarjejeniyar za ta kunshi manyan motocin dakon kayayyaki miliyan 1,845 da manyan motocin dakon kwantinoni 248 idan kuma aka aiwatar da ayyukan ababen more rayuwa da aka tsara adadin manyan motocin dakon kayayyaki zai karu zuwa miliyan 1,945 yayin da na dakon kwantinoni zai karu zuwa 268 har ila yau nazarin ya bayyana cewa bukatar manyan motocin da za su tallafa wa yarjejeniyar wajen jigilar kayayyaki a yankin yammacin afirka kadai ya kai kaso 39 waɗanda za su yi jigila daga yammaci zuwa kudancin nahiyar kuma ya kai kaso 19.8 yayin da buƙatar motocin daga kudancin nahiyar zuwa yammaci ya kai kaso 9.9 to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh to a gashi da san barka dauke da labaran duniya in za mu shiga bangaren shirye mu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na duniyar mu a yau shine kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da bita a su shirin namu ne zai dube ne akan bukukuwan da aka gudanar cikin shekaru 43 da samun nasarar jun juhalin musulunci a kasar iran wanda ya gudana a ranar juma'ar da ta gabata wanda kuma shugaba ibrahim ra'isi na iran din ya gabatar da jawabi kai tsaye a lokacin gudanar da waɗannan taruka inda za mu kawo muku bayanan na shugaba ra'isi wanda muka tarjama kai tsaye a lokacin da yake gabatar da shi a cikin harshen hausa sai a bi musan a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla kamar da na ambata cewa za mu ji jawabin da shugabar EC na Iran ya ne a ranar cikin shekaru 43 da samun nasarar jin halin musulunci a kasar Iran wanda ya gudana a ranar Juma'a da ta gabata kuma kuma kawo bayanin nasa kai tsaye tare da tarjama a cikin harshen Hausa. inda za mu saurari bayanin nasa godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki ranar 22 ga watan Bahman a bisa kalanda ta Iraniyawa ina taya dukkanin al'ummar ƙasar Iran murnar zagayowar wannan lokaci mai albarka sannan kuma ina miƙa saƙo na girmamawa ga marigayi Imam Khomeini da kuma dukkanin waɗanda suka bayar da gudunma wajen tabbatar juyin juhal musulunci a ƙasar iran da waɗanda suka shahada da waɗanda suka samu raunuka a yayin juyin juhali da kuma abin da suka biyo bayan nasarar da aka samu wannan rana ta samun nasarar juyin juhali rana ce da ake mata lakabi da ranar ubangiji me yasa ake kiran wannan rana da ranar ubangiji domin a wannan rana hakika iko na Ubangiji ya bayyana ga al'ummar ƙasar Iran a zahiri. Wannan abu ne wanda babu wanda yake musunsa wanda na lamar ya tabbata ƙarƙashin jagorancin margayi Imam Khomeini. Gwamnatin Sarki Sha ta kasance gwamnati wadda take samun goyon baya da ɗauki daga manyan ƙasashen duniya masu girman kai. To, amma juyin Johali da kuma tsarin da aka kafa to al'amari ne wanda za a iya cewa yana ishara da matsayi na juyin juhali da kuma matsayi na sadaukarwa da al'ummar ƙasar Iran suka yi domin tabbatar da abin da suka yi imani da shi, wanda kuma suke ganin cewa yin hakan shine babban abin da zai ‘yantar da su daga bauta ta bin ƙasashe ‘yan mulkin mallaka, wanda masarautar sarki sha take aiwatar da manufofinsu na bautar da al'ummar ƙasar Iran a bisa tsari na zalunci da danniya da kuma kama karya, wanda kuma wannan al'amari ne wanda a bisa aƙida ta addini ba a yadda musulmi ya zama cikin ƙasƙanci ba matuƙar dai yana da yadda zai yi. Saboda haka za mu iya cewa yanayin tsari da kuma halin da al'ummar ƙasar Iran ta samu kanta a wancan lokaci yanayi ne wanda yake ya sa dole al'umma ta miƙe musamman kasantar cewa al'umma ce ta musulmi al'umma ce wadda ta yi imani da Allah al'umma ce wadda ta yi imani da koyarwa ta addini saboda haka wannan ya sa a cikin sauki mutane sun amince da manufofi na juyin juhali kuma sa kasance a sahun gaba wajen ganin cewa sun aiwatar da wannan juyin juhali da kansu kuma kasantar cewa wannan juyin juhali ne wanda ya gina akan aƙida ta addinin musulunci ya sa ya sha bamban da wasu juyin juhali da aka yi a wasu ƙasashe a bisa wata mahanga ta siyasa ko kuma wata mahanga wadda ta gina akan wata aƙida ta daban domin ko wannan juyin juhali ne wanda ya gino akan aƙida ta adalci adalci kuma a mahanga irin ta addinin musulunci wanda har kullum adalci na addinin musulunci ya gina ne akan adalci na ubangiji wanda shine wanda yake shata tsari wanda al'umma za ta fi a kansa wanda kuma Allah shine ya fi kowa sanin abin da yake shine adalci gabansa to kasantuwar wannan tsari da kuma juyi ya gina ne akan irin wannan mahanga ta adalci na addinin musulunci wannan shine babban abin da ya bambanta shi da sauran jun juhali da kuma yunkuri da aka yi a wasu sassa ɗin wajen tunkarar danniya ta 'yan mulkin mallaka da azzalumai masu girman kai na duniya. Baya ga haka kuma tsarin jun juhalin musulunci wanda aka kafa a ƙasar Iran tsari ne wanda ya yi daidai da hankali, tsari ne wanda ya daidai da yanayi na zamani tsari ne wanda ya daidai da abin da mutane suka yi imani da shi tsari ne wanda yake a hankalce ma zai samu karbuwa domin ko ba komi a abin da yake a aikace tsari ne wanda yake ƙeya da duk wani nau'i na zalunci da danna ɗan adam da hana shi haƙoƙinsa saɓanin abin da yake a lokacin mulkin sarki sha wanda ya zama mulki ne na zalunci da danniya da cin hanci da rashawa da mai da 'yan ƙasa suka zama saniyar ware a cikin al'amarin ƙasarsu ta yadda ba su da haƙƙin su ce komi a cikin duk wani lamari wanda ya shafi tafiyar da ƙasarsu saɓanin abin da juyin juhalin musulunci zo da shi bayan kawar da tsarin kama karya da zalunci da danniya na masarautar sarki sha a wancan lokaci to saboda haka za mu iya cewa shi wannan tsari na junjo hali ya zo ma mutane da yanci da kuma samar masu da walwala wadda addinin su ya ba su a cikin tsarinsa saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suka sa na ce a hankalce shi tsarin dama zai samu karɓuwa a bisa ɗabi'a a tsakanin mutane to musamman kuma mutane waɗanda suke musulmi ne sun yi imani da Allah baya ga kuma abubuwan da mutane suka gani bayan samun nasarar juyin juhalin na ci gaba wanda ƙasar su ba ta da shi a lokacin mulkin kama karya ci gaba na zamani a dukkanin ɓangarori na rayuwa a dukkanin ɓangarori na ilimi a dukkanin ɓangarori na ci gaba saboda haka a lokaci ɗaya za a iya cewa shi kan shi wannan wani babban abin alfahari ne ba ga ita al'ummar ƙasar iran ita kaɗai ba a'a abin alfahari ne gama duniyar musulunci baki ɗaya za ta alfahari da abin da ya faru a ƙasar iran domin ko wani tsari ne wanda aka gina shi akan addini tsari ne wanda musulunci yake tafiyar da shi a lokaci guda kuma ya zo da ci gaba wanda ya daidai da ci gaban ɗan adam a zamanin da ake rayuwa da shi a zamanin da ake takama da ci gaba wanda kuma babu wani abu wanda aka gani na gazawa a cikin wannan tsari na musulunci bilhassari ma sai ci gaba da ma kirkire waɗanda aka samu wanda ba a iya ganin su ma a wasu ƙasashen ba wanda an iya samun su a ƙarƙashin wannan tsari wanda yake tafiya akan koyarwa da kuma salo irin na addini a ƙasar Iran. Saboda haka za mu iya cewa shi addinin musulunci har kullum dama shi addini ne na ‘yanci, addini ne wanda bai yadda zalunci da danniya ba, addini ne na ‘yan uwantaka, addini ne na haɗa kan ‘yan adam, addini ne na rayuwa tare, addini ne na zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin dukkanin ‘yan adam. Saboda haka kuma wannan shine babbar manufar juyin juhali kuma shine babban abin da juyin johali yake koyarwa tun bayan da aka samu wannan nasara a ƙasar Iran. Saboda haka har kullum za a ga cewa taken juyin johali musulunci a kowane lokaci tun daga lokacin da aka samu nasarar juyin johali har zuwa wannan lokaci wannan take har yanzu a raye yake tsawon shekaru 43 da samun wannan nasara. Wannan take shine take na jamhuriyar musulunci da kuma rashin miƙa kai ga ƙasashen duniya masu girman kai 'yan mulkin mallaka kuma har kullum ƙasar iran da tsarin junjo hali bai dada mika kai ga manufofi na 'yan mulkin mallaka da tsare-tsaren su da suke tafiyar da ƙasashe, da kuma da su 'yan amshin shata raƙumi da akala a hannunsu ba wanda wannan shine babban abin da yake sirri na samun dukkanin nasarori a ƙarƙashin juyin johali na ƙasar Iran, rashin miƙa wuya da kuma dogaro da kai da dogaro ga Allah maɗaukakin sarki. Abin da Musulunci ya zo da shi har kullum yana matsayin misali ne kuma abin koyi ga dukkanin al'ummomi waɗanda hatta ba musulmi ba za su iya koyi da abin da Musulunci zo da shi wanda kuma yake a aikace a cikin abin da ya tabbata a ƙasar Iran kuma su rayu cikin ‘yanci da ɗaukaka da karama za mu iya ganin abubuwa da dama da suka faru a duniya waɗanda za a iya buga misali da su waɗanda za su iya kasancewa abubuwa ne masu ɗaukar hankali matuƙa ta yadda ƙasashe waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji a duniya suke shimfiɗa ikonsu da mahangarsu amma kuma a lokaci guda waɗannan ƙasashe da suka yarda su zama amshin shata ga irin waɗannan ƙasashe masu ƙarfin faɗa a ji a duniya masu girman kai Mm, babu wani abun da suka iya tsinana masu a daidai lokacin da su kuma waɗannan ƙasashe ba su iya samun yancin su na siyasa ba ko kuma yancin su na tafiyarwa ba su iya samun yanci na tattalin arziki ba baki ɗaya sun dogara akan waɗannan ƙasashe ne a lokaci guda kuma su ba za su iya samar ma kansu da wani abu ba sai abin da manyan ƙasashen duniya suka samar masu to wanda wani baki ɗaya saɓanin abin da yake faruwa da ƙasar iran kenan a ƙarƙashin wannan tsari saboda haka wannan wani al'amari ne wanda yake a bayyane dangane da al'amarin tsarin juyin juhali na musulunci wanda ya tabbata a ƙasar iran tsari ne wanda yake da manufa domin kuwa shi ne tsari wanda allah ya gina addininsa a kansa allah ya sanya al'ummar musulmi kowane lokaci ta zama ita ce al'umma ta tsakiya kamar yadda zo a cikin alkur'ani mai tsarki al'amarin addinin musulunci da kuma al'ummar musulmi da kuma tsari na addinin musulunci har kullum tun daga lokacin da Allah maɗaukin sarki sabkar da wannan addini ta hanyar manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gaishe da Allah sa tsarkaka har rana ta ƙarshe ta rayuwar duniya wannan addini shine abin koyi kuma shine abin da ɗan adam zai bi ya samu mafita daga dukkanin matsalolinsa na rayuwa saboda haka wannan shine babban abin da ya baiwa al'ummar ƙasar iran kwanciyar hankali da kuma samun natsuwa domin kowa sun yi riko da wannan addini da koyarwarsa da kuma sadaukarwa saboda wannan tafarki na addini marigayi Imam Khomeini wanda ya jagorance juyin Johali da kuma jagoran juyin Johali na yanzu wanda ya gaji marigayi Imam sun fahimci addininsu sa'annan kuma sun fahimci siyasar duniyarsu domin ka waɗannan abubuwa ne guda biyu waɗanda dole ne kasance tare da jagorori waɗanda za su iya jagorantar al'umma wanda kuma dukkanin waɗannan siffofi guda biyu sun tabbata a cikin waɗannan manyan mutane guda biyu wanda wannan shi ne za a iya cewa babban abin da ya taimaka ma jagorancin wannan juyin juhali tun daga lokacin da ya samu nasara ya tabbata da kuma ci gabansa har inda yau take domin kowa ya gina ne akan mahanga sahihiya ta addini da kuma siyasa wadda take tafiya tare da siyasar duniya da kuma fahimtar siyasar duniya yadda ya kamata da kuma ɗaukar dukkan matakai waɗanda suka dace da salon da duniya take tafiya a kansu. To saboda haka za mu iya cewa ko shakka babu al'amarin juyin juhali na ƙasar Iran al'amari ne wanda yake tamkar bullowa rana ce wanda tafin hannu ba zai iya rufe ta ba kamar da kuma kafofin watsa labarai har kullum musamman kafofin watsa labarai na kasashen turai tsawon shekaru 43 din nan babban abin da suka mai da hankali akan sa shine wannan to baya ga haka kuma irin matakai da suka ɗauka na ƙaƙaba takunkumi da matsin lamba akan ƙasar domin ruguruguza tattalin arzikinta to za mu ga cewa irin matakan da aka ɗauka irin matakan da jagoran jun juhale ya ɗauka na ƙarfafa tattalin arziki da ayyuka da sana'o'i da ƙarfafa kamfanonin cikin gida da kuma abubuwan da suke samarwa to ya zama babbar garkuwa wadda za ta kare wannan hari na makiya da nufin rusa tattalin arzikin wannan ƙasa wannan kuma shine abin da saka su ganewa wanda kuma har kullum shine abin da muke gaya ma al'ummar mu wanda kuma shine abin da yake ƙara ƙarfafa guwar al'umma wajen dogaro da kanta saboda haka za mu iya ba da misali ga su ƙasashe waɗanda suke ƙoƙarin ganin cewa sun rusa tsarin jamhuriyar musulunci da cewa mutanen da suka fito kuma suke fitowa har kullum musamman a yau a ranar da aka yi wannan jerin gwano na miliyan mutane a dukkanin birane na ƙasar iran da kuma take da al'umma suka rerawa to wannan ya isa ya zama darasi ga kasashe waɗanda suke tanin cewa za su iya rusa wannan tsari a cikin sauƙi, su gane cewa ba abu ne da zai iya wa a cikin sauƙi ba sannan kuma wani abin da ya kamata ma su la'akari da shi din cewa shine ƙasar Iran ba kasa ce wadda ta dogara da su ba domin kuwa da kasa ce wadda ta dogara da su to da sai su yanke abin da suke ba ta ce to dama kun dogara da mu akan kaza to mun yanke kaza ko haka ba za ku iya rayuwa idan ba kaza ba to sabanin haka babu wani abin da Iran ta dogara da su a kansa wanda idan sun yanke shi ƙasar da al'umma ta za su rayu ba. Saboda haka ɗaukar dukkanin wasu matakai waɗanda za su zamanto na takurawa ne ƙasar Iran to na wani ɗan lokaci ne domin kuwa Iran a shirye take ta jurewa dukkanin matsin lamba yayin da su kuma ba a shirye suke sai iya dagewa akan matsin lamba tasu ba. saboda me saboda matsan lamba ne wanda ya gina akan ƙarya da zalunci kuma bil hasali su kansu suna cutuwa da wannan matsin lamba a ƙasar ta Iran to wani shine abin da ya kamata a gane saboda haka har kullum babban abin da muke ƙara ƙarfafa guwar mutanen mu akan sa shine shine su ƙara tsayin daka su ci gaba da bin tafarki na dogaro da kai da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da kuma bunƙasa sana'o'insu na cikin gida da kuma dogaro da fasahohinsu da iliminsu na tattalin arziki domin ta hanyar hakan ne mm, za su iya kare ƙasarsu su kare mutuncinta su kare al'ummarsu su kare addininsu kamar yadda kuma daga ɓangaren gwamnati dole ne ta sauke nauyinta wajen kawar da duk wani abu na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin ba daidai ba a cikin dukkanin harkoki na gudanarwa waɗanda suka shafi al'amuran tafiyar da ƙasa. Ƙari na adalci a wajen samar da kayayyaki na cikin gida a manyan masana'antu da ƙananan masana'antu abu ne wanda yake ƙarfafa tsari na adalci da kuma samar da ayyukan yi da kuma samar da wadatattun kuɗaɗe da ma samar da wadataccen albashi ga ma'aikata ta yadda mutane za su iya rayuwa a cikin sauƙi su iya samun abin da suke bukata na rayuwa ba tare da sun jigata a cikin rayuwarsu ba sayar da har takunkumi na ƙasashen ƙetare zai iya tasiri a cikin al'amuran suna rayuwar yau da kullum ba wannan kuma shine abin da Iran ta yi imani da shi shine abin da tsarin jamhuriyar musulunci ta Iran ya yi imani da shi shi ne kuma abin da yake a aikace abin da muke bukatar duniya ta gane shi ne ƙasar iran har kullum ƙasa ce wadda take da abubuwa da dama wanda za a iya amfana da su a dukkanin ɓangarori wanda kuma ƙasashen duniya da dama sun fahimci haka kuma suna mu'amala da mu a matsayin hakan suna amfana da mu muna amfana da su a lokacin da ƙasashe suka fahimci haka to ko da amerika ta dage a kan matsayinta to wannan ba zai zama wani abu mai tasiri a kan al'ummar ƙasar iran ba wanda kuma shi ne abin da yake faruwa a ƙasa halin yanzu saƙon da junju halin musulunci na iran yake isarwa kuma ta wani ɓangaren shi ne. wannan tsari tsari ne wanda har kullum yana kallon abin da yake a gaba ba tsari ne kawai wanda yake la'akari da yanayin da al'umma suke ciki na wannan lokacin kawai ba a'a tsari ne wanda yake kula da dukkanin al'amari na al'umma rayuwarsu ta yau da kullum da kuma rayuwarsu ta gaba saboda haka dukkanin tanadi da za to zai zama tanadi ne wanda al'umma za ta amfana da shi a lokacin da take rayuwa ta yanzu da kuma rayuwarta ta nan gaba da kuma al'ummomin da za su zo a nan gaba wannan wani abu ne wanda yake bayyane a cikin wannan tsari na jamhuriyar musulunci wanda ƙasar iran take tafiya a kansa to sannan kuma yana da mahimmanci ƙasashen duniya su gane cewa har kullum dogaro da kai da kuma rashin dogaro ka cukaf kan manyan ƙasashen duniya to abu ne wanda yake da gagarumin tasiri wajen ci gabansu da kuma tabbatar manufa da kuma tafiyarwa ta adalci wadda al'umma za ta gamsu da ita wadda al'umma za ta amfana da ita sannan kuma saƙon da yake da muhimmanci isar da shi gare ku da ma al'umman baki ɗaya shine riko da kwarwa ta wannan tsari na addinin musulunci shine abin da ku da kanku kuka bukata saboda haka kuma abin da kuka bukata nan ku ba abin da kuka bukata nan shine abin da ya kama ku dukkanin ci gaban da kuka samu a cikin rayuwarku wannan tsari da ke tafiyar da Iran ba ya faɗo daga sama ba ne. ku nan ko da kuka bayar da jininku ku ne kuka yi gwagwarmaya ku ne kuka yi fafutuka domin ganin ya tabbata sa'annan kuma ku ne kuke ganin amfanin wannan nasara da kuka samu a cikin wannan junjo hali wanda kuka yi da kanku wanda kuka ba da jininku kuma kuka yi sadaukarwa a kansa har ya tabbata saboda haka a cikin wannan gwamnati da dar Allah za mu iyakacin ƙoƙarinmu a ta ɓangarenmu na gwamnati domin sabke nauyin da ya rataya a kanmu da kuma aiwatar da dukkanin abin da yake wajibi na al'umma a kanmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Tomatilla bayanin shugaba isi kenan muka saurara wanda muka tarjama mahu kai tsaye a lokacin da ke gabatar da jawabin a ranar juma'a da ta gabata a dangane da cikar shekaru 43 da samun nasarar junjuhal musulunci ta iran da wannan zamu ga kare shirin namu sai a saduwa ta gabata da idan za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kwanakin ke fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tu a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na bih muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar yana so ku ba ni dama a yi jinjina ga gwamnan jihar borno gwamna zilim hakika yana abin da ya kamata ga talakawan kasar shi jihar shi gaskiya muna jinjina gare shi ina ma a ce mu ma gwamnonin ƙasashenmu suna abin da yake yi hakika za a samu ci gaba abin da ya shahi harkokin zamantakewa talakawa domin shi daman don haka aka zaɓi gwamna kenan gwamna in baya aiki mu mu gaba amfani shi da fatan gwamnoni za su riƙa koyami da irin aikin da yake yi a jihar shi na gode sashen hausa na biyu ku tashi laha mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kiraye ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar sashen hausa radio iram Suna na kadora diga gadon fulani warji shugaban kungiyar da kairi muka zo rashin jihar bauchi muna kira ga gwamnatin kasar mu najeriya ya kamata ta ɗauki matakin hukunta masu shigowa da gurbataccen man fetur a kasar namu ganin yadda wannan gurbataccen man fetur yake batawa masu ababen hawa injina to muna fatan idan aka kama su za a yi musu hukunci mai tsanani domin ya zama izina ga na baya na gode jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga fulani wadda shugaban kungiyar da kairi muka zo rashin jihar bauchi assalamu alaikum sashen hausa radio iran sunana lawa alhaji abbali daga agadas jamhuriyar nija to ra'ayina a yau zai tafi ne akan hauhawar farashi na kayan amfani na yau da kullum duk wani abin da ka san ana amfani da shi idan ka tsaya kai nazari za ka ga farashin shi ya hau kuma idan ka je kasuwa za ka tarda abin ga akwai shi babu karancin shi a cikin kasuwa amma kuma in ka taya za ka ji farashin shi ya wuce yadda ka san shi musamman ma mu a nan a gadas kowane lokaci za ka ga direloli manya suna shigowa daga ƙasar algeria suna kuma zuwa da abinci amma duk da haka bai hana abincin ya yi tsada ba to abin da ka san da ana da shi uku da rabi yanzu sai ga ya kai shi biyar ko ya hauda idan ka yi hira da 'yan kasuwa sai su ce ba laifin su ba ne ɓangaren gwamnati duk da bata hito ta ce wani abu ba amma ita ma sai ka ji tana ta ba laihin ta bane to an rasa ko laihin waye karshe dai akan talaka wahalar ke karewa yana da kyau gwamnati a matsayinta na gwamnati a yi bincike a gano me ke kawo hauhawar farashi su ma 'yan kasuwa a nasu bangare ya kamata su kama talakawa sauki saboda duk dai a je a dawo akan talaka wahalar ke karewa Allah ya kama da sauki muna godiya sashen Hausa sunana Lawwa Alhaji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Niger Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Hausa ta yara mai musulunci ne muku fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garki da, na so ka bani dama da na yi lokaci dangance da gurɓataccen mai da aka ce an shigo da shi najeriya to mu abin tambaya a nan wai ta aka yi mai dokar barci ya bule da gyangyaɗi ne nake ga ko ina dai ya za a yi a shigo da wani kayayyaki wanda ba shi ba ne kasance an zuba shi a gidajen mai daban-daban to wani abu dai muna addu'a dai abin da ya fi alkhairi Allah ka zaba mana kuma ya kamata gwamnati ta tashi ta tsaya da kahunta domin ta ta magance duk wani marabu to ina muku fatan alkhairi ce a suna na shugaba Ilani Kanti da shayi garkin da. Assalamu alaikum gidan rediyon Tehran BOA Hausa. markan ku daura haka da fatan kuna lafiya. Sunana rabu mai shayi garin Unguwar Tudu Zandar. To ra'ayina a yau shine akan wannan kungiyar ecos Yanzu dai mun gano cewa kungiyar eh, ecos tana kare maradin turawa ne kawai ba dai tana kare demokaradiyya ba ne. Inda ni dai a fahimta ta demokaradiyya da talaka suke so shine demokaradiyya. To wannan shugaba na Mali 'yan sun yarda da shi aiki sun gaya musu suna jin daɗin aikin shi amma sun uzura musu akan sai takunkume takunkume to wata demokuraɗiyya ake so bayan abin da talaka yake so ku huta lafiya suna na rabu mai shayi garin wata da zangar Assalamu alaikum Radio Iran a suna na gwani lawan Ali game da angon ta Alhaji Adamu Katsina a ina so yau ma ku bani dama in tura sakon kira na zuwa ga mahukuntan karamar hukumar mu ta kura da gwamnatin jihar mu ta kano da su kawo mana ɗauki da masu hannu da shuni ma muna fatan za a kawo mana ɗauki a cikin wannan gari namu na gama da tewan wanda muna neman taimakon abubuwa kusan guda biyu muna neman taimako da a kawo mana ɗauki na hanyar mu da ta tashi daga garin ɗasan zuwa tofa da kuma tankin solar mu wannan ilalace yake zub da ruwa muna fata da allah a taimaka masu hannu da shuni da kuma gwamnati da masu madafin iko suwa allah suwa annabi su ka mana ɗaukin tallafi na tankin ruwan nan da kuma tallafin wannan hanya muna fatan za a turo mana naku gwani lawan ali gamadan ina muku fata alkhairi wannan gidan rediyo mai albarka assalamu alaikum biyu hausa radio ta hira mai magana muji muhammad wanda aka sanda suna muji soja mai hadin sahu a nan da magaram zandar kowal kita dutse eh ina so yi kira ga shugaban kasar niger bazum muhammad game da hanya ta university wannan mai zuwa ta shagaras <laughs> mai zuwa har wadda take zuwa university hanya ce tun dizi da sambar da aka yi ta hal yanzu hanya ba iri sata ba kuma mutane suna ta fama akan ta yan university hal marshi sun yi akan ta amma har yanzu shiru kake ji kuma abun bai ta kare kare ba ko ba gwamnati ba ko masu kudi ma wannan hanya ne suna irisa ta bare gwamnati kenan ya kamata ya yi magana ya sa hannu a yi da wannan aikin ba sai wata dizuri birta ta zagayo ba yanzu wajen shekara hudu kenan tun da mil dizuri kenan ya kamata a sa hannu a yi da wannan kwaltai na gode biyu ya hausa radio ta herana mai magana miji muhammadu wanda aka sani da suna miji soja mai adai da sahu a nan da magaran zandar kofar likita dutse tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Iran ni ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya daga Maradi jamhuriyar Nijar. Yawwa ina muku fatan alkhairi saboda za na kawo kuka na da bakin ciki na ga abin da ya faru nan yan makwabciya ta dangi na yan uwa na na addini yan uwa na musulunci yan uwa na makwabtaka jibiyar Najeriya. Wannan abu na kwanda bakin ciki na wani da bakin cikin shi. Jama'a mu dogara mu koma ga Allah. tun da dai mun yi cewa mutanen ga su zo gwamnatoci su kama a samu zaman lahiya talaka su samu zaman lahiya abu ya gagara to mu koma wurin wanda abin baya gagara to mu koma ga Allah mu yi ta istighfar da salatar annabi ubangiji Allah shi kare ni ne naku Rabilu Malam Adama sarkin aiki na kasa baki daya ina ma kowa da kowa fatan alkhairi Allah ka ba mu zaman lafiya to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake hada mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya tun sai shirin nan na amsoshin fikihu Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu insha Allahu kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri mun ɗebo wasu tambayoyi da kuka turo mana dangane da al'amura na fikihu kuma cikin yadda Allah za mu amsa daidai gwargwadon fatoyin da malamai suka bayar a cikin waɗannan tambayoyi to da farko dai akwai tambaya ta farko dangane da abin da ya shafi humusi wannan bawan Allah abin da yake tambaya a kai shine cewa assalamu alaikum ni wato bisa al'ada irin tamu akwai wato wata daga cikin 'ya'yana da take son za ta yi aure kuma ya kasance muna siyo kayan ɗaki muna tarawa ta yadda lokacin da za a tare za mu ɗauki wannan kaya mu kai ɗakinta to ana cikin wannan hali sai shekara ta humusi ta fitar da humusi ta zo kan kaya din ta zo kan kaya din wannan kaya da ake sowa shin waɗannan kaya za mu fitar musu da humusi ne ko kuma yaya al'amarin yake to to tambaya ce wannan mai muhimmancin gaske dangane da irin wannan yanayi kamar yadda yi bayani a kai to abin da yake mai muhimmanci a nan wanda za mu iya cewa fatoyi ne na malamai musamman dai wali amrul musulmin sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin waɗannan ainihin tambayoyi ko kuma tambaya irin wannan shine cewa tun da shi wani bawan allah abin da ya nuna kayan da ake siyarwa din nan bisa wani abu ne na urfin cewa kafin mace ta je ta tare ana siyo mata kayan ɗaki kuma ana yana siyo kayan ɗaki nan ne yana ajiyewa kafin lokacin da za ta tare to idan shekarar humusi ta zo abinda fatuwan take nunawa a nan shine cewa matukan kuɗin da za a yi amfani da su ko kuma ake amfani da su a siyo waɗannan kaya na ɗaki kuɗi ne wanda suke ana kashe su bisa irin buƙatuwa ta yau da gobe wato kuɗi ne da muke yake da su yake kuma fitar da su ya siyo wani abubuwan da ake buƙatuwa da su na yau da gobe to in haka ne to lallai ko da ku shekaran kuma ta zo ta wannan ta zo ta shigo akan wannan kaya ɗin to waɗannan kayan babu wani kumusi da za a fitar musu wato kenan kumusi bai hau kan waɗannan kaya ba wato menene wannan bayanin me yake nufi yana nufin cewa kenan idan da a ce kuɗin da za a yi amfani da su ake amfani da su aka siyo kaya ɗin wato ba kuɗi ne wanda suke ana gudanar da buƙatuwan yau da gobe da su ba a'a ajiyayyun kuɗi ne wanda ko mutum ya taɓa su ko bai taɓa su ba wannan baya bukatan su a cikin al'amuransa na siyayyan da zai yi yau da gobe to irin waɗannan kuɗin inda su aka siyo kayan to kaga ko da an siyo kayan da irin waɗannan kuɗin to sai an wa kaya din humusi kenan abinda mafhumin magana yake kenan amma tunda daga kuɗin da ake aka yi amfani da su wajen siyan kayan kuɗi ne wanda ana bukatan suna yau da gobe a siyo irin abubuwan da ake bukata yau da gobe da su aka yi irin wannan siyayya to anan babu humusi kenan da zai hau kan irin waɗannan kaya bisa irin waɗannan bayanai insha Allah tare da fatan wannan mai tambayan ya gamsu da waɗannan bayanai da aka kawo insha Allah to shi kuma wannan bawan Allah tambayarsa kamar abubuwa ne da ya shafi najasa da gusar da najasa daga cikin tufafi yake cewa assalamu alaikum ni ne ya kasance a kan rigata akwai jini to domin na yi ƙoƙarin tsarkake wannan jini sai na ɗauki ruwa na wanke hatta ma na sa sabulu na kuma wanke na kuma yi tsarki tsarkin najasa kamar yadda shari'a ta ce a yi to amma bayan na gama wankewa sai na lura da cewa har yanzu akwai kala ta jinin a jikin tufafi din to shin wannan kala ba matsala wannan kalar jinin da ta saura a jikin tufafin ba matsala to, to wannan tambaya ce ita ma mai muhimmancin gaske dangane da wannan al'amari da shi wannan ba allah ya bujiro da shi na farko dai kamar yadda muka sani ne idan jini dai yana daga cikin ainun najasa wato aini na najasa wanda lallai kafin mutum ya amfani da wannan abin da ya taba tufafin da jinin ya hau kai sai ya tsarkake to shi abin da ya nuna ya yi tsarkin wadda aka yi bukata bisa shari'a sannan haka kuma ya ma sa sabulu ya wanke to amma abin da yake nuna kamar har yanzu akwai alamar a kala ɗin jinin jaje-jaje a jikin rigar to abin da malamai suke ba da fatuwa ta fikihu a nan shine cewa lallai matukar ainihin najasa ɗin wannan kauri-kaurin jinin da yake kan tufafin an gusar da shi an wanke in dai kala ce kurin ta saura a kai to wannan kala ɗin ba za ta hana yin amfani da tufafi din ba za ka yi sallanka da tufafin za ka yi duk abin da ainihin kaga za ka iya yi da shi wato abin da ake nufi kenan a tsarki ya tsarkaka wannan tufafin naka akwai tsarki a kai ganin kala kurin ba yana nufin cewa wannan kalar za ta zama akwai najasa ba ne matukan an tsarkake an cire duk najasa din daga kai kurin kala ce ta saura to kala wannan ba matsala ba ce bisa fatoyin da ainihin malamai suka bijiro da ita aka wannan fage insha Allah to ga wata tambayar ita kuma dangane da abin da ya shafi wacce tambaya kenan yawwa abin da ya shafi mage musamman gashin mage akan kayan mai sallah ko kuma a jikinsa yake cewa tare da fatan kuna lafiya a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu. tambaya ta ita ce cewa dangane da mu'amala da mage shin mage najasa ce ko ba najasa ba ce to kuma yaya idan mutum ya yi sallah tare da ainihin gashin mage a jikin rigarsa ta sallah din ko kuma a jikin jikinsa ya je ya yi sallah yaya sallarsa take to anan abin da yake mai muhimmanci dai a dunkule shine cewa ita magi a kan kanta ba jisa ba ce saboda ka za ka iya rike magi za ka iya kama ta amma dai ba jisa ba ce abin da yake najasa shine misali kashinta najasa ne ko fitsarinta duk wannan su najasa ne saboda haka in ya taba maka jiki ko ya taba maka wani tufafinka dole sai ka tsarkake wannan najasa ne to dangane kuma da gashinta abinda malamai suka ba da fatuwa shine matukar mutum ya yi sallah a jikin tufafinsa na sallah din akwai gashin mage ko kuma a jikinsa shi kansa mai sallah din ya duba ya ga akwai gashin mage to fa abin da suke cewa shine sallarsa ta ɓaci to hikima din wallahu alamu da al'amari ne na fatawa na fikihu cewa gashin mage shi ba a so mutum ya sallah da shi a jikinsa ko kuma a ce mutum ya sallah da shi a jikin tufafinsa in mutum ya yi wannan bayan ya idar da sai ya gani cewa lalle a jikinsa ga gashin mage ko kuma a jikin tufafinsa akwai gashin mage to fa sallarsa ta ɓaci abin da zai yi a nan sai ya ƙoƙari ya gusar da wannan gashin daga jikinsa ko kuma ya gusar da gashin daga wannan tufafi nasa da yake akwai gashin maki a jiki in ya so sai je ya sake sallah kenan tunda wannan sallar ta ɓaci kenan bisa fatuwan da ainihin malamai suka bayar musamman wannan fatuwa din a i khamenei hafizahullah a cikin al'amura na fatoyinsa sababbi ma musamman na waɗannan 'yan watanni da suka gabata wata ɗaya biyu uku da suka gushe wannan tana daga cikin fatoyinsa sababbi to muna fata ko da yake dai ga wata tambaya ta biyu eh, ta hudu da ta biyar to amma kuma gashi ana daga mana hannu ana cewa lokaci ya yi halinsa to ina ganin watakila za mu takaita da waɗannan tambayoyi guda uku sai mu haƙura da su insha Allah sai Allah ya kai mu shirinmu na gaba za mu kasance insha Allah mun zo da wasu tambayoyi din a nan nake cewa ku zama lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to don nan maka shan shirin nan baki daya amma da kima sauran dagoki kaɗan hassan barka sake dawowa domin ta so su daga cikin labaran da aka riga aka saurara kasashen iran da kuma mali sun kudiri aniyar karfafa alakar da ke a tsakanin su a fagage da dama bangarorin sun cimma wannan matsaya ce yayin ziyarar da ministan harkokin wajen kasar mali abdullahi diop ya kawo a nan birnin tehran yayin ziyarar tasa mr diop ya gana da takwaransa na iran hussein amir abdullahiyan inda iran din ta ce a shirye take ta yi musaya da mali a fannoni da dama da suka shafi kimiyya masana'antu kiwon lafiya da dai sauransu kasashen kuma sun tattauna kan batutuwan da suka shafi yankin da ma kasa da kasa da batutuwan da suka shafi alakar da ke a tsakaninsu su a nasa bangare ministan harkokin wajen kasar ta mali ya ce kasarsa na fatan karfafa alaka da iran ta fuskar tattalin arziki da kuma kasuwanci sannan kuma ya gaci takwaran nasa na iran da ya ziyarci kasar ta mali cikin gajeren lokaci manzan musamman ta majalisar ɗinkin duniya kan rigacin kasar libya ta yi wata ganawa da shugabannin da ke gaba da juna a ƙasar madam stephanie williams ta yi kira ga dukkan bangarorin da su kai zuciya nesa domin shimfiɗa zaman lafiya a ƙasar. libya ta sake fadawa cikin rudani ne bayan da a ƙarshen makon jiya ta tsinci kanta da firaministoci guda biyu da ke ikirarin shugabancin gwamnatin tripoli lamarin da ya kara jefa kasar cikin rikicin shugabanci da rarrabuwar kai hakan ya zo ne bayan da majalisar dokokin kasar ta nada fati ba shaga domin maye gurbin abdulhamid daiba wanda shi kuwa ya ce ba zai mika mulki ba sai ga gwamnatin da aka zaba majalisar ɗinkin duniya da ta bakin manzonta ta buƙaci ɓangarorin da su mai da hankali wajen shirya zaɓukan ƙasar da za su kunshi kowa da kowa a cikin gajeren lokaci a watan disamban bara ne ya kamata libya ta shirya zaɓen shugaban ƙasar sai dai hakan bai yiwu ba to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran rahotanni daga palestinu na cewa wani matashi ya rasa ransa yayin wani farmaki da jami'an tsaron isra'ila suka kai a kusa da yankin jenin da ke gabar yamma da kogin jordan ma'aikatar kiwon lafiya ta palestino ita ma ta tabbatar da mutuwar matashin dan shekara 17 mai suna muhammad abu sala kafar yar labarai ta wafa a palestino ta ce matashin ya rasa ransa ne sakamakon harbin bindiga lokacin farmakin da jami'an tsaron isra'ila suka kai a yankin tun da farko dai rahotanni daga yankin sun ce an yi ta ɗauki ba daɗi tsakanin jami'an tsaron isra'ilar da kuma falastinawa da ke zanga-zangar adawa da wata ziyarar wani ɗan majalisar yahudawan sahayoniya a unguwar sheikh jarad da ke gabashin birnin qoris kuma jami'an tsaron na isra'ila sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kuma harsashen roba wajen tarwatsa masu zanga-zangar da mutum talatin da daya suka jikata hukumar kula da tattalin arzikin nahiyar afirka ta majalisar ɗinkin duniya unica. ta ce ana sa ran yarjejeniyar ciniki marar shinge ta nahiyar afirka wato afcfta to da wannan zamu gargare sai Allah kuma shan anjima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya